daren juma'a daren daya ga watan juma'a da ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekarar dubu da da da talatin tara, daidai da sha takwas ga watan Januari, shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha takwas, wannan shine majalisi na sittin, cikin jerin jerin kasusuwan karatun littafin muktasar da ulu wanda malam muhammad nasiru din albani ya rere shi daga littafin al'ulu na imamu shamsuddin zahabi Allah ya gafarta musu gaba da su wannan littafi yana karanta da wake da musulunci ne wajen tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka akan dukkanin halittu kamar yadda alƙur'ani ya tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantacciya da kuma fassarar malaman farko daga cikin magabata cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu Allah ubangi ya saka musu da alkhairi muna cikin tarjama al-Imamu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari wanda malam ya kawo shi a lambar tarjama ta ainihin wato shida inda muka ji maganganunsa waɗanda ya faɗa akan tabbatar da uluwi na Allah subhanahu ta'ala malam ya mana ishara zuwa ga littafin khalqu af'alil ibad da kuma kitabul tauhid wanda ke cikin sahih bukhari a inda muka karanta wasu hadisai kaɗan daga cikin wasu babuka a cikin shi sunan bukhari ba abin da ya rage a wannan tarjama insha Allah shine takaitaccen tarihi da zamu rairayo na shi al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'ila al-Bukhari rahimahullah mun yi ishara a baya zuwa ga wasu daga cikin masadir na tarjamarsa kamar da tafan wato za a iya komawa don ganin tarihin nasa daga ciki akwai littafin tabaqatul hanabila akwai littafin tarihu bagdad tarihul islam da siru a'lamin nubala na limamu zahabi wanda daga cikin shi mu dan rairayo insha Allah haka muqaddima ta fathul bari wato hudar sari kenan da kuma tabliku ta'liq dukkanin suna Imam hafiz ibnu Hajar rahimahullah da littafin Tahdibul Asma'i wal Lughat na Imam ah, Yahya bin Sharaf an-Nawawi da tahdibul kamal da tahdibul tahdib da kuma littafin wani mutum da muka yi ishara a Sheikh Abdulsalam Al-Mubarak Fori mai suna Al-Imam bukhari Sayyidul Fuqaha wa Imam muhaddithin wanda asalin shi an rubuta shi ne da yaren Urdu daga baya wani malami mutumin kasar Makka mutumin da ya zo na kasar Makka da shi ma ba indiya ne ya fasara shi zuwa yaren ainihin Larabci shi kuma al zahabi wanda har ila yau yana da littafi guda Siratul Imam al-Bukhari da kuma Ibn al-Mulaqqin shi ma haka Sirajuddin rahimahullah haka al-Imam al-Ijluni al-Imam Isma'il ibn Muhammad al-Ijluni kenan shi ma yana da littafi al-Fawaid ad-Darari bi tarjamatil Imam ko fi Siratul Imam al-Bukhari to waɗannan sa daga cikin da muka ambata a wancan lokacin kari akan haka shine littafin al-Jarh wa Ta'dil na ibna abi hatim razi da littafin tazkiyatul huffazi na limamu zahabi har ila yau da littafin alwafi bil wafayat da littafin tabaqatu as-subki tabaqatu shafi'iyya ta limamu abdul wahhab as da kuma abin nan tarihu abin fida wato a tarihi na ibn kathir haka littafin tabaqatul huffazi na ibn abdul hadi haka littafin tazhibu al-kamal ya khulas tazhib al-kamal haka tabaqatul mufassirin haka na littafin shadaratu az-zahabi fi akhbari man zahab na ibn imad al-hanbali rahimallahu al jami'a duk suna daga cikin masadir da mutum zai iya komawa dan ah, ganin tarjama ta al-imamu abu abdullah al-bukhari rahimahullah to al-Imam zahabi a cikin wannan littafi nashi Siyaru A'lamin Nubala wanda ke hannu na mujalladi na 12 ne na bugun Mu'assatur Risala wanda suka buga shi a shekarar hijira da 1406 a 1986 kenan kamar shekaru a 40 ko kusa da hannu, a wannan mujalladin gashi daga shafi na 300 casa'in da ɗaya lambar tarjama ta ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya al'imamu azhabi ya ce abu abdullahi bukhari malam baban abdullahi mutumin garin bukhara al'imamu tirmidhi da al'imamu nasa'i a cikin ashabul kutubu sita su ne kawai suka fitar da hadisan shi zahabi ya ce muhammad bin isma'il binu ibrahim bin mughira bin bardizba sunan shi muhammad baban shi isma'ila kakan shi shine Ibrahim baban kakan shi shine Al-Mughira sannan kakan baban shi shi kuma shine wato kakan kakan shi kenan shi kuma shine Bardizba haka ake karanta shi Bardizba wakila bardizba. kamar yadda zaka ga waɗannan bayanai a an tattauna su malamai irin su al-Imam Nawawi a cikin Tadhibul Asma wal Lughat da Ibn Maqula su ma eh, sun tattauna akan bambancin sunayen wa hiya lafzatun bukhariyya wannan kalmar da yaran kasar su ne ma'anaha az-zarra nomau kenan kamar a ce ma'anar shi nomau sarkin noma ko wani manomi أسلم المغيرة على يدي اليمان الجعفي والي بخارى وكان مجوسيا وطلب إسماعيل آه طلب إسماعيل ابن, ابن إبراهيم العلم wannan kakan nashi mai suna al-mughira shine ya musulunta a hannun wani mutum mai suna al-yamanu al-ju'fi wanda yaman din gwamna ne a lokacin a kasar bukhara eh, gwamna ne na kasar bukhara shine a hannun shi wannan kaka na su bukhari ya musulunta da ka ake ci mishi al-ju'fi al maulahu shi wancan ɗan mutumin ya kasance da ba ma guje ne wanda baya sallah baya salati baya bauta komai Allah ya ce muke shi musulunta kuma ta jinin shi Allah ya fada wannan mutumi da ke cikin manyan mutane a cikin tarihin ilimi na addinin musulunci al-Imam Zabi yake cewa fa akhbarana al-Hasan ibn Ali قال أخبرنا جعفر الحمداني قال أخبرنا أبو طاهر ابن السلفة قال أخبرنا أبو علي البرداني قال أخبرنا حناد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد ومحمد بن الحسين قال حدثنا إسحاق بن أحمد ابن خلف أنه سمع البخاري يقول سمع أبي من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه yace bukhari ne da kanshi ya bada labari bayan wannan isnadi tariyan tariyan yace babana babana ya koyi karatu a gun maliku dan anas ya kuma ga hammadu dan zaid kuma ya gaisa da abdullahi dan mubarak ya sanya hannun shi guda biyu irin yadda kake babban mutum za gaisa da shi ka gaita da shi kuma sai ka kifa ɗayan hannun akan ɗayan bukhari ya fitar da wannan riwaya mu'allaka a cikin littafinsa as-sahih a wajen bayani akan musafaha din nan ƙultu ni al zahabi sai na ce, wa da abu abdullahi wa da abu Abdullahi fi shawwal sanata arba'in wa tis'ina wa 100 an haifi baban abdullahi bukhari kenan shekarar hijira da shekara hudu. ya girma musulmi kenan da shekara goma قاله أبو جعفر محمد بن أبي حاتم البخاري والراق أبي عبد الله في كتاب شمائل البخاري جمعه وهو جزء وهو جزء ضخم yace wanda ya faɗi wannan magana shine sakataren Bukhari din warraqul Bukhari da ake ce mishi Abu Ja'far Muhammad ibn Abi Hatim a littafin shi mai suna Shama'ilul Bukhari wanda shi ne ya hada wannan littafin katon mujalladi in ji al-imamu al-zahabi thumma inna aba abdullahi fima akhbarana isma'ilu ibnu abdurrahman qala akhbarana abu abdullahi ibnu ahmad al-faqih sanata 16 wa 600 اخبرنا محمد بن عبد الباقي أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال أخبرنا هبة الله ابن الحسن الحافظ قال أخبرنا أحمد ابن محمد بن حبس قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان قال أخبرنا خلف بن محمد قال حدثنا محمد ابن أحمد ابن الفضل البلخي سمعت أبي يقول ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغري بخاري أنا يارو sai ya rashin lafiya shikenan sai ya makanci idan shi ya lalace baya gani far'at walidatu fil manami ibrahim al khalila alayhi salam sai uwar shi tana bacci tai mafarkin ta ga annabi ibrahim Allah ya kara masa aminci fa qala laha ya hadihi sai ya ce mata ya ke wannan baiwa Allah qad ala ibniki basarahu li katharati bukaiki Allah ya tausaya miki ya maiwa da danki idansa saboda yawan kukanki au kasarati du'aiki ko kuma ya ce saboda yawan addu'aki shakkal balaghi wancan malamin Muhammad ibn Ahmad ibn al al-Balghi shine ya shakka shin yawan kuka aka ce ko yawan addu'a fa asbahna wa qad raddallahu alaihi basar kawai sai aka waye gari sai idan shi ya wannan yana yaro ke ne ya samu wannan matsala sannan yana babba kuma ya ƙara samun wata matsala ta rashin lafiya ta ido nan ma yi addu'a idan shi ya رحمه الله وبالسند الماضي إلى محمد بن أبي حاتم قال قلت لأبي عبد الله كيف كان بدء أمرك yace na tambayi Abu Abdullah al-Bukhari nace yaya ne farkon al'amarin iliminka qala ulhimtu hifz al-hadisi wa ana fil kuttab an kin samun ne kawai a cikin ƙwaƙwalwata, tunanin ya kamata in dinga hada hadisai tun yaro karami a makaranta allo shine al-kuttab Faƙultu qultu kam kana sinnuka ce Allah shi gafarta malam shekarar ka nawa lokacin ƙala ashara sinin ice shekara ta goma au aƙal ko kuma ƙasa da goma Sun kharajtu min kuttabi ba'da al sannan sai na fita na daina zuwa makaranta allo bayan na wuce shekara goma Faja a akhtalifu ila ad-dakhili wa ghayri sai na dinga zuwa gun wani malami mai suna a dakhili da shi da waninsa yau yawman fi ma kana yaqra'u lin nasi. wata rana yana karantar da hadisi yake cewa Sufiyanu an abi zubairi an ibrahima fa qultu lahu inna abu zubairi lam yarwi an ibrahima yaro karami na zauna a makaranta wannan kuma babban malami sai ya kawo isnadi sai wannan yaro ya ce ala zata mala wannan isnadin ba daidai bane sam abu zubairi bai da riwaya daga ibrahim Fanta fantaharani sai sai ainihin hantare ya muni tsawa fa qultu la sai na ce da shi irji ila al-asli an ga ta malam da zaka yi hakuri ka koma ka duba asalin littafin da ka rubuta wannan hadisan kar ka yadda da kokolwar ka tukunna fa dakhala fa nazara fi sai shiga cikin gida ya je duba littafin shi thumma kharaja sannan ya fito fa kala yace kaifa huwa ya gulam shi to kai yaro faɗa min ya karatun yake ne me daidai fa qultu huwa zubair bin adi nace ba abu zubairu ba ne a'a zubairu dan adi ne sunayen ne sun maka badu a riga malam an ibrahima fa akhadha al-qalama minni sai an shi biro na wa ahkama kitabahu ya gyare littafin sanan take wa qala yace sadaqata gaskiya ka faɗa yau bai girman kai ba fa qila lil bukhari sai aka ce da bukhari ibnu kam kunta hina radatta alai shekarar ka nawa sanda kai mishi wannan gyaran qala ibnu ihda asharata sana shekara ta goma sha ɗaya falamma ta'antu fi sitta ashara sana yayin da na kai shekara sha shida kuntu qad hafiztu kutub ibn al-mubarak wa waki'in wa araftu kalam haula'i yace a lokacin na riga na haddace gaba daya hadisan ina shekara sha shida na haddace hadisai na gaba daya na ibn mubarak da waki'u waɗannan mutanen kuma kowannen suna da riwaya sama da dubu talatin na shekara sha shida ya haddace yace wa araftu kalama haula'i kuma na san magana waɗannan mutanen so yake magana da su Allah a samun ra'ayi fatawoyin malaman hanafiya na kufa ya ce waɗannan kuma wato su bai da kisa matsayi a bakin kwai ce waɗannan ma na hada su mangano su a lokacin ba zai kira sunan su sun makararci ma ummi wa akhi ahmada ila makka ce sai kuma muka fita da ni da mahaifiyata ɗama maraya da mahaifiyata da ɗan uwana ahmad muka je ƙasan makka ma hajjatu raja akhi biha da aka yi aikin hajji sai baba sai ɗan uwana ya dawo da ita gida bukhara wa takhallaftu fi talab alhadith ni kuma nace a ni ba yanzu kuma ba ina da abin yi tukunna to kaji farko farkon al'amari Imam al-Bukhari kenan sai dangane da sunayen malaman shi waɗanda ya riwaya daga gare su malam ya kawo su da dama zamu faɗi wasu wasu kuma mu tsallake a gashi yace sani abi bukhara qabla an yartahida min maulahu min fawqin abdullahi ibn muhammad ibn abdullahi ibn ja'far ibn yaman al-ju'fi al-musnadi ya koyi karatu ta hanyar mai gidansa ta ta sama wato wanda suke sune dangin da suka yanta su mai suna abdullahi dan muhammad dan abdullahi dan ja'far dan yaman kaji jika ne ga wancan kakan da ya yanta kakan shi ya musu da kakan shi wanda aka fi sani da suna al-musnadi wa muhammad bin salamin da kuma malam Muhammad ibn Salamin Albikandi wani daga cikin manyan malaman Bukhari Muhammad ibn Salamin haka ake karanta shi ba ba a cewa Salam bin Salamin Albikandi Bikanda din sunan wani ƙauye ne kusa da garin su Bukhari din wannan wani babban malami ne eh haka ake karanta shi kamar yadda ibn makula ya tabbatar shi da waninsa cewa ana karantawa ne da albikandi haka ainihin wato al-imamu an shi ma a cikin tafin tadibul asma'i wal lughat wannan sa daga cikin da koyi karatu a gurin su a kasar garin su kenan a bukhara sannan sai kuma balkh wanda gari yake kusa daga garin su anan kuma ya koyi karatu a gurin mutane irin su makki ibn ibrahim wanda makki na daga cikin da yake bashi isnadoji aliya wanda suke masu masu gadarta daga makki din sai tabi'i sai sahabi wasa mai bi marwa a marwa kuma ya koyi karatu kun abdan ibn usman da ali ibn al-hasan ibn shaqiq da sadaqatu dan fadal da wasu mutane sai kuma ya je kuma naisabur ya koyi hadisi a gun yahya ibn yahya wannan malamin nan na imamu muslim kenan a garin rayu kuma kamar yanzu ka ce tehran kenan ibrahim ibn musa sannan sai kuma bagadaza da ya zo iraki a ƙarshen shekara ta abin nan goma ya gamu da malamai irin su Muhammad ibn Isa al-Babba irin su Surayd ibn Nu'man irin su Muhammad ibn Sabiq irin su Affan ibn Muslim sai kuma garin Basra inda ya gamu da mutane irin su Abu Asim nabi shi da Haq ibn Makhlad kenan irin su Al-Ansari irin su Abdurrahman ibn Hammadin ash-Shu'aifi kenan ɗalibin ainihin Muhammad ibn Aun irin su Muhammad ibn Ar'ara irin su Hajjaj ibn Minhal irin su Abdullahi ibn Raja da wasu su sai kuma a garin Kufa ya gamu da malamai manya daga cikin da suka bashi gajerin isnadoji irin Ubaidillah ibn Musa in kun tuna mai magana shi a makon da ya gabata ko wancan makon wannan da wannan dan shi'an da baya ba masu suna Muawiya hadisi shi ma yana da isnadoji awali da irin su Abu Nu'aym Al-Fadl ibn Dukay waɗannan duka yan shi'a ne irin su Khalid ibn Makhlad irin su Talq ibn Ghannam irin su Khalid ibn Yazida Al-Muqri da da sauransu sai kuma a ƙasar Makka ya gamu da Abu Abdurrahman Al-Muqri da Khallad ibn Yahya wanda ya daga cikin manyan malaman shi shima sannan kuma Hassan ibn Hassan Al-Basri da Abul Walidi Al-Azraqi da kuma al-Imam babban malaminsa daga cikin malamai al-Imam sai kuma ya isa garin Madina ya gamu da malamai irin su Abdul Aziz al-Uwaisi da kuma Ayyub ibn Sulaiman ibn Bilal da kuma wasunsu sai kuma a Misra irin su Sa'id ibn Abi Maryam irin su Abdullahi ibn Yusuf a Tunisi kenan da irin su Asbab al ya kuma ƙasar Sham ya gamu da irin su abul yaman za ka jina cewa na abul yaman ya gamu da kuma mutane irin su ainihin wato adamu guna abiyya shi ma wani jijjige ne daga cikin jigajigan malaman shi irin su ali guna ayyashin irin su bishir guna shu'aibin irin su abul mughira ne abdul kudus kenan irin su ahmad ibn khalid al-wahdi irin su muhammad ibn yusuf al-firyabi babban malamin nan Muhammad ibn Yusuf al firyadi da kuma Abu Mushir in kana son ka ga cikakkiyar rijista ta malaman shi take kuma littafin Tahdhibul Kamal na Imam Yusuf al-Mizzi shi baya rage sunan kowa sai ya faɗi sunan duka malaman da mutumin da yake tarjama ya riwaya a gurin su yana yi yana kirga littattafan da zaka samu hadisan wannan malaman zai ce wani da wani da wani sai ga ya sa ha mim da wato ka duba bukhari da muslim da abu dawuda wane da wani da wani duka kuma zai jera maka su a bisa harafin mu'jam alifin ba'un ta'un sa'un har zuwa kashi wannan fa tun kafin a san za a yi uwar da ta yi uwar bilget kafin a yi magana kwamfuta kenan zama malamin musulunci shekara ɗari takwas ɗari shida shekara dubu baya sun san wannan hikimomi ba sai da aka zo aka yi aljebra ko aka wani algorithm ko wani Uh, duk waɗannan dabarun da aka yi su da ƙarshen duniya da nan ba sai da aka yi su ba mu ne yanzu muka zama malalaka har turawa suna ba mu tsoro da su suke jin tsoron musulmai turawa suke tasowa da su suna zuwa bagdad musamman a lokacin da take tashe da kuma ƙasar sham irin su halab irin su uh, uh, abin nan mausil a cikin ƙasar iran kenan mata yanzu irin irin ƙasar dimashku suna zuwa su koyi larabci su koyi ilmomi na boko da ake cewa irin su geography din nan irin su lissafi irin ilimin likitanci haka suke tasowa su zo su koya don su kuma kasar su dinga takama kamar da yanzu idan mutanen mu suka je turai suka dawo suke cika mana gari da alfahari da takama kowa da an yi magana ya ce when I was in London ko mun gane yadda gaba ɗaya ma'aunin al'amura suka suka rikice ko yanzu mutum ya je landan ya dawo sai ga kamar aljanna ya je ai ta ai ta murna ana salbatar da shi ban san kuma sai ya je America a za ga wannan kuma kamar daga Firdausul A'la ya dawo kai ma da kuke dan uwa wata ƙasa zaka dinga cika baki ai dan uwan mu na can a Russia yana karatu sai ya dinga gaishe ka duk yadda ya aiko kuma ya ce a nema mishi auren shikenan alal aini war ra'asi a ce ke za a kai ki turai wannan duka wato ƙarshen zamani ne da al'amari ya juya musulmai suka zama taba'iyuna suka zama subjugated kawai suna bin sawun kafirai alƙawarin da manzo Allah ya akan mu shine kawai tabbata akan mu da tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibr kuna ku dinga bin tafarkin wanda suka rigaye ku yahuda aka ce suwa ne yahuda nasara yace famanil qawmu in ba su mutu suwa kaga yanzu abin da ake ciki amma da musulmi yake da wannan izar Allah ya sani haka ya ya ya kuyi karatu bayan waɗannan kuma agun wasu malamai daban-daban gashi malam zahabi ya ce qultu fa ala shuyukhihi alladhina haddathuhu an tabi'ina mafi daukakan malamai, Imam al-Bukhari sune waɗanda suka bashi riwaya daga tabi'ai kaga a lokacin da aka haife shi shekara ta 194 kaga da rasul manzala ta islama a lokacin shekara 184 kin kuma mun gani tunda bayan hijira shekara kuma manzo Allah ya rasu to in ya zama yana da malami wanda daga malamin sai sahabi wanda ya ga annabi amin sai tabi'i go sai sahabi wanda ya ga manzo Allah ta islama ya zama tsakanin shi da manzo Allah mutum uku kawai kwatanta yanzu da muke magana da sali shekara 180 baya an kusa zamanin su hudu ba ba ka bane shekara ɗari tamanin baya yanzu kamar misali ɗauka misali da shekara ɗari biyu baya kaga shine kamar a ce ya zama 1819 kenan ko misali a kalandar nasara ɗin nan ko thereabout to yanzu wanda zai baka labarin abin da ya faru daga nan zuwa 1819 ya kamata ya zama akwai aƙalla tsakaninka da wannan waƙiyar mutum biyar ne ko shida wane ya gaya wa wane wane ya gaya wani haka kan wanda abin ya faru yana rayu ko mun gani to aka samu wani isnadi da yake gajere haka wanda bai kai haka tsayi ba dole zai zama maka wani abu na armashi yasa kullum ake tantance irin waɗannan a riwaya hadisi Imam Bukhari zamanin da ya rayu za ga alittafan shi akwai isnadoji masu mutum biyar biyar ne galibi su ne mafi yawa sai aka samu wasu isnadoji masu ƙasa da haka mutum uku tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamin shi sai tabi'i sai sahabi waɗannan sune a'ala shuyukhul bukhari daga cikin su akwai abu asim annabi akwai al-ansari akwai makki ibn ibrahim akwai ubaydullahi ubaydullahi ibn musa akwai kuma abu mughira wa nahwu in kana so ga bayani dalla dalla akan wannan shi kuma sai ka koma littafin hudar sari din can muqaddiman fathul bari shi kuma nan ibn hajar ya tattauna a kan wannan mas'ala dalla dalla da kuma cikin ɗaya littafin shine tabliqu ta'liq duka mun yi ishara kan su a bayan insha Allah wa awsatu shuyukhihi alladhina rawaw lahu an al-awza'i wa ibn abi dhi'b wa shu'ba wa shu'aib ibn abi hamza wa thawri sai kuma na tsaka tsaki waɗanda suke ƙasa da waɗancan sune waɗanda yake samun riwaya ta hannunsu daga auza'i da ibnu abi zibin da shu'ba da shu'aibu ibnu abi hamza wato manyan atba'u tabi'ina kenan wanda yake samun riwaya ta hannunsu zuwa ga manyan atba'u tabi'ina thumma tabaqatun ukhra dunahum sai kuma tabaqar da ke kasa da wannan sune waɗanda ka ashabi malikin ɗaliban imam malik wallahi wa hammad ibn zaid wa abi awana wanda waɗannan sune galibin malaman shi su wancan muhammad ibn yusuf al-firyabi muhammad ibn yusuf at-tinnisi yahya ibn yahya isma'il ibn abi uwaisin abdullahi ibn wahabin waɗannan galibinsu to waɗancan dabakan ne malamansu haka irin su abdulrazzaq as-sanani irin su abubakar ibn abi shayba to waɗannan ɗaliban waccan dabakan ne waɗannan su asalin ɗabaƙar malaman bukhari bisa wato abin da yake normal sequence na rayuwa waɗancan da suke sama su ne waɗanda ya gamu da su suke tsawon zamani suke da ulul isnadi ake lissafa sa matsayin kibaru shiyo sai kuma at-tabaqatu rabi'a al-khamisa sai kuma na ƙasa da waɗannan sune ar-rabi'a mithlu ashab ibn al-mubarak wa ibn uyayna Wabin ibn wahb wal walid ibn muslim daliban mutane irin su ibn mubarak irin su ibn uyayna irin su ibn wahb irin su al-walid ibn muslim wato wanda rasuwarsu ta yi jinkiri kaɗan daga ta su maliku can da da su laifu da su hammad ثم طبق الخامسه sai kuma karabka ta biyar wa huwa muhammad ibn yahya zuhri allazi rawa anhu al-kathira wa yudallisu ire-iren su sune kaman su muhammad ibn yahya az-zuhli wancan da suka samu matsala din wanda bukhari yayi riwaya daga gare shi sosai amma idan yazo baya fadan sunan shi sai dai ya faɗi wani suna daban ko ya ce muhammadu kawai ko ya faɗi wani abu daban baya faɗan shi saboda rigingimun da ke tsakankaninsu da irin su Muhammad ibn Abdullahi al Makhrami irin su Muhammad ibn eh, Abdurrahim wanda yake ce Sa'iqa da sa'o'in su waɗannan ah, su ne tabaka ta biyar daga cikin tabakokin malaman shi gashi ma maganar da nake faɗa yace ah, wa qadra taba shaykhuna Abu al-Hajjaj al-Mizzi al-Mizzi shuyukh bukhari wa ashabahu ala al-mu'jam ka'adatihi wa zakara khalqan siwa man zakartu malamin mu al-imam Abu al-Hajjaj al-Mizzi ya ambaci malaman Bukhari baki ɗayan su da ɗaliban Bukhari a bisa irin yadda ya saba al'adarsa ya ambace su akan harafin mu'jam ya ambaci malamai da dama waɗanda ni anan ni zahabi ban ambace su ba ina fata mun gane wannan yace wa qala al-amiru al-hafiz ibn abu nasr ibn maqula akhiru man haddatha an al-bukhari bis sahih abu talhata mansur ibn muhammad ibn ali al-bazri min ahli bazra bazza al-bazri min ahli bazza wa kana thiqatan tufiya wannan shine karken mutumin da ya koyi karatu a gun Bukhari sunan shi ah, Abu Abu Talha Mansur ibn Muhammad ibn Ali al wanda ya rusita shekara 329 wannan bayan Bukhari ya kuma garin su kenan ya zo na ya kata da littafin wanda a lokacin an waye gari sai da sama da mutum a kamar da aka rawaito mun tsallake ne sama da mutum dubu casa'in suka yi riwaya suke zama suna riwaya hadisin wanda suka dinga riwaya hadisin bayan kumawa shi bayan komawa shi garin su sai ma da ya ci gaba da cewa a to sai mun tsallaka zuwa inda ya bayani akan rihilarsa da neman iliminsa da gwagwarmayarsa qala muhammad ibn abi hatim al-bukhari wancan warraqo yace samitu aba abdullah muhammad ibn isma'ila yaqulu hajjatu wa hajja ummi wa hajja akhi bi ummi wa takhallaftu fi talab al-hadith fama fatintu fi 18 fi 18 wa ja'altu usannifu qadaya as-sahaba wa at-tabi'ina wa aqawilahum wa zalika amma ayyama ubaidullahi ibn musa yace abinda na fara yi shine na fara rubuta qadaya alƙalanci da fatoyin sahabbai da tabi'ai da maganganun tun ban kai shekara 18 wasan naftu kitabat tarikh idzaka inda qabri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma na rubuta littafin kitabut tarikh na shi bukhari din a wannan lokaci yace a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kusa da kabarinsa ina amfani da fil layalil muqmira ina amfani da hasken farin wata ne shine abin da ya same shi na rashin lafiya ido saboda tsabar talauci bai da kuɗin siyan fitila ne sai ya bari sai in dare wanda wata ya cika sha uku sha hudu sha biyar sha shida sai ya zauna ya ta rubuce rubuce inda da rana kuma ana ta karantarwa ana ta koyon karatu to da dare bai da kuɗin fitila bayan zai samu fitila da zai ga haske sai ya bari sai in farin wata ya yi haske sosai sai yana ta rubutun to tabbas zaka gani da farin watan amma kuma hasken saboda mai rauni ne zai iya cutar da ka to shine daga baya sai idan shi ya samu matsala amma daga baya yayi addu'a sai Allah ya warkar da shi yace wa qallas mun fi tarikh illa wa lahu qissa yace babu wani sunan da zan kawo a cikin littafin sai ya zama ina da wani tarihi game da sunan illa anni karihtu tatwil alkitab sai na tsoron kada littafin ya tsawo ne littafin juz'i takwas ne ake buga shi yan sirare haka to zaka ga sunaye ne na mutane daga cikin masu riwaya da waɗanda suke malamai da waɗanda suke matukai da waɗanda aka san su da wanda ba san su ba a jere bisa harafin mu'jam da sauransu wa kuntu akhtalifu ila fuqa bi marwa wa ana sabiyyun fa idza ji'tu astahi an usallima alayhi yace na kasance ina zuwa gun malaman fiqh ina dan yaro karami a garin Marwa to in naje ina jin kunyan da yi sallama fa qala li mu'addibun min ahliha sai wani daga cikin malamai yace muni kam katabta yauma me ka rubuta yau qultu isnaini sai na ce biyu wa aradtu bidhalika hadithaini ina so in ce hadisi biyu fa bahika man hadara al majlisa sai da aka tantsire da dariya fa qala shaykhun minhum sai wani dattijo ya ce la tadhaku kar ku dinga dariya fa allahu yadhaku minkum yawman wannan yaron halawa ta shi zai muku dariya kar ka ga mutum haka ko kare na shi musamman kuma irin wannan yaro karami a makaranta ta manya kar kare na shi haka din ko yazo ya faru ala al-humaydi wa ana ibnu 18 sana wa bainahu wa وبين akharina wa yana akhar ikhtilafun fi hadisi yace na shiga gun al-Imam al-Humaydi ina dan shekara 18 sai na tara ana wani sabani akan wani hadisi tsakanin shi da wani mutum ma basura bil humaidi qala qad jaa man yafsilu bainana yace da ya gani sai yace ga wanda zai raba mana gaddama fa arda alayya fa qadaytu lil humaydi ala ma man aka bani matsala sai nace humaidi ke da gaskiya walau anna mukhalifahu asarra ala khilafi thumma mata ala da'wahu lamata kafira. kai wannan saban da ke tsakanin su ma da zai ci gaba da tanta da nacewa akan shi to da zai zama ya mutu a matsayin kafiri ma'ana mas'ala ce mai nauyi ke Imam Zabi ke cewa kala akhbarna Abu Ali ibn al-Khallal qala akhbarna Abu al-Fadl al-Hamdani kala akhbarna al-Silafi kala akhbarna Abu Ali al-Bardani wa at-Tayyuri قال أخبرنا حناد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن أحمد ونجار قال أخبرنا خلف بن محمد الخيام قال سمعت الفضل بن إسحاق البزار حدثنا أحمد بن منهار العابد قال حدثنا أبو بكر الأعين قال كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعرة yace mun koyi karatu a gun Bukhari a kofar gidan Malam Muhammad ɗan Yusuf Al-Firyabi a lokacin a fuskar bukhari babu ko kwaye gemu daya yaro ne kankani kenan bai fara gemu ba fa qulna ibnu kam anta aka ce kai lokacin aka ce alga ta malam shekara shekara kana qala ibnu sab'ata ibnu sab'a asharata sana shekara ta goma sha bakwai to gashi na dai ci gaba da kawowa muna tsallakawa ne saboda yawan bayanan ba za su yiwu a a a ainihin wato yusa gaba da anan ba zuwa inda yake cewa wa qala muhammad ibn abi hatim samiti al ya qulu dakhaltu baghdad akhir samani samani marati na shiga baghdad da shiga ta ta takwas fi kulli zalika ujalisu ahmad ibn hanbali da in je ina zuwa gun malam ahmad dan hanbali in zauna da shi in ji karatu a gun shi da sauransu yace fa qala fi akhir ma wadda'atu da nayi ban kwana da shi nace to Allah gata malam zan kuma garin mu kala ya aba abdullah yace Allah shi gafarta malam tada'ul ilma wan nasa zaka yi kaura ka ban mutane da ilimi wa tasiru ila qurasana ka tafi kasar ku ta khurasana dan nan da babu ilimi kala fa ana al'ana azkuru qawli bukhari yace yanzu nake gane ma'anar maganar shi da ya shiga cikin bala'in da suka sashi a cikin kenan yace yanzu nake gane abin da yake nufi da wannan magana da nayi zama zamana a inda aka san mutuncin malamai Imam Zahabi ci gaba da cewa akhbarana Abu Hafs ibn al-Qawwas qala akhbarana Abu al-Qasim ibn al-Harastani qira'atan alayhi sanata 90 wa 600 wa ana hadir qala akhbarana Abu al-Hasan Ali ibn al-Musallim al akhbarana al-Husayn Muhammad al-Khatib qala akhbarana Muhammad ibn Ahmad al-Ghassani qala haddathani Ahmad Muhammad ibn Adama qala haddathana Muhammad ibn Yusuf al-Bukhari qala yace kuntu ma Muhammad ibn Isma'ila bi manzilihi zata lailatin wata rana muna gidan malam Bukhari mun kwana a gidan shi fa ahsaitu Alayhi annahu qama wa asrada na kirga cikin dare yana miƙewa ya kunna fitila yastadkiru ashiya'an sai naga yana turo wasu abubuwa yu'alliquha yana rubuta su a takarda fi lailatin a dare daya 18 marra ana bacci sau goma sha takwas zai farka ya kunna fitila ya ɗauko takarda da alƙalami sai ya rubutu ya rubutu sai ya koma ya kishin gida da wannan ke gaya maka baccin ba wai ana yin shi ne su batan kawai a saki jiki a yi yin shi ba ana yin shi ne da ido ɗaya ko kuma ka ce da wa'ayi dai wanda yake na tunani da zuciya wata take tana faɗake da abin take ta yi kuma kawai kwance yake yana kishin gida. yana ta tunane tunane idan ya tuno wani abu da yake ganin ya kamata ya rubuta sai ya tashi ma zai kunna fitila ya kyasta a cewar ya sa mata wuta sai ya rubuta wannan fa'idar, sai kuma ya bace da haka malamai suke tara ayyuka jama'a wanda ake zuwa mu kawai mu dinga cin more su kawai gaban za mu ga kawai kamar kamar kawai photocopy ne da zaka je kawai ka bayar shar shar kawai a ta fito da shi Allah ubangiji ya gafarta musu shi sa akwai mamaki kaji mutane suna maganganu waɗanda suke nuna rashin kunya ko rashin sani game da ire-iren waɗannan malaman don ba su san matsayinsu ba ba su san aikin da malaman suka yi wa addinin Allah ba mutane ne waɗanda Allah ne kawai ya halicce su don su yi mishi ainihin irin wannan aikin su yi aiki ma addinin shi kawai don haka yi su za ga shi da zaran sun gama aikin to sai kawai su koma ga Allah Allah ya gafarta mu gashi kenan ya ci gaba da cewa a قال وسمعت أبا عبد الله يقول كان الشيخ يمر بنا في مجلس الداخلي فأخبره بالأحاديث الصحيحة مما يعرض علي وأخبره بقولهم فإذا هو يقول لي يوما يا أبا عبد الله رئيسنا أبو جاد وقال بلغني أن أبا عبد الله شرب دواء الحفظ يقال له balazur fa qultu lahu yawman khalwatan hal min rajulu fayata fayantafi'u bihi lil-hibs fa qala la a'lam mutane ne ga irin basirar shi da kwakwalwarsa sai suna zuwa suna gulma suna cewa akwai abin da yake shafa wannan basira ba ta Allah da annabi bace irin da yake cewa a ce ai a ce asiri ne ko a ce kaza ne ko kamar yanzu ne ko kuri a ga mutum da su a ce ayyan kanka yake ko ba ga yake ba ce ayyan kanka yake ko in a ga mutum da wata kwakwalwa ta musamman sai a ce aljani ne suke aljani ne suke suke koya mushi da sauransu duk mutane suna yi wannan surutan na rashin gaskiya rashin sanin asali to shine sai suka je suna cewa ai akwai abin da yake sha balazu wani abu ne kamar karo haka da ake zikawa a sha ana tsammanin wai yana ƙara basira sai aka tambaye shi aka ce alga ta malam dan Allah da gaske ne kana shan wani abu na ƙara kwakwalwa sai ce ni ban san wani abu da ke ƙara basira ba ce ni ban san shi ce kuma ni ban san wani abu da ke taimakon mutum a ilimi ba min nahmatir rajuli in ban da tsaba haɗama, sai kana da haɗama ilimi wa mudawatin nazari da kuma dagewa wato sai kana da ƙwazo kuma sai kana da san abun san abin shine wannan haɗama kullun ka ji bai ishe ka ba kullun kana neman ƙayi ita ce haɗama ba wai haɗama da hausa ta babake da ba a'a baya isaka ai shi ma asali mai haɗama rashin isan ne rashin wadatuwa ne sai haye kwashe na mutane ko to haka shi ma mai neman ilimi duk abin da ke wurin shi bai ishe shi ba kullun yana da haɗama na neman wani abu sannan kuma ya zama yana da ƙwazo din wato ba wai kawai tunanin ina zan samu ba a zai tashi ya nema misali ai galibin mutane suna son kuɗi ba haka bane amma kowa ne ke da hadaman neman su kowa ne yake tashi ya kwazo galibin malalata ne wajen neman kuɗi balantana kuma ilimi kowa zai so a ce shi ma ya san wani abu wanda wani bai sani ba kuma ya san wani abu da zai amfane shi a rayuwa ko addini amma ba ma damuwa da shi hatta a cikin makarantu da ake jiran jarabawa misali yanzu cikin jami'o'i zaka je ka tarar mafi yawan wasa kawai suke wasa kawai suke da shirme da bewa 'yan mata da zuwa fati da browsing da sauransu amma asalin abin da ya kai su ba sa tsayawar su yi shi to ba su da wannan nahamar kenan ko kuma koda suna da ita ba su da kwazo din ba su da mudawa matin nazari to kaga wannan abin da ya faɗa in baka baka da su to kai hakura kawai harka ilimi ka nemo ta harka in baka da wannan hadamar baka da gamsuwa da abin da ke tare da kai sai ya zama cewa kana da haɗama ta tashin hankali al-imamu al-ghazali abu muhammad muhammad al-ghazali ko gazali da ana faɗa haka kamar yadda yazo a cikin tarihinsa tun yana ɗan yaro da iyayen shi suka mutu aka kai shi gidan marayu gidan marayu ne to haɗa ke da makaranta kuma bai bar gidan marayun nan ba sai da shekara sha takwas ya gama da haddace ilmomin da ake yayi a zamanin su gaba ɗaya iya su kaga an mishi ijaza kamar a ce ya zama graduate an baka ijaza shine kamar baka certificate na digiri wanda sai an kowa lokacin a wannan zamanin nasu karni na hudu zuwa na biyar sai an yi jarabawa an tara malamai irin kaga ana yin defense daga nan da aka to aka sallame shi daga wannan gidan marayin da wannan makarantar karantarin yana cikin sai alamin nubala din nan da littafin ainihin ibn khillikan wafayatul ayan ya rasa inda zai shiga sai ya je rumfar wani mai nasa kamar yanzu ka ce gidan buga da tafai ko shagon sai da tafai ya ce da Allah yana so su taimake shi su ba shi aiki a nan sai dinga kuma musu littafi a ba shi kawai abin da zai iya cin abinci ba shi da kowa sai ɗan uwan shi da ya bari a gidan marayu ya ce abin da yake so kawai shi ne shi dai a dinga barin shi kawai yana kwana a nan kawai a dinga barin shi yana kwana su kuma sai ga ah, to ai wannan ma ta kwana gidan sauki sun samu mai gadi ga banza kuma me idan ya karanta me idan ya karanta sai san karantawa zai ya gaya musu cewa zai karanta ne haka ya zauna a wannan a wannan gidan sai da ba shi da aiki in ban karatu shi sa Allah ya tara mishi dimbin ilimi ya zama kamar da zabi yake fara ya zama ujubatul zaman ya da basira dama to amma sai da ya tsaya ya karanta ya karanta ya nazari sai zama abin mamaki a zamanin shi to hakan kafa tarihin malamai zaka dinga gani al-imamu al-imamu ibnu shahab az-zuhri aka ce matar shi tana cewa ita ta gwammace ya je ya auro mata guda uku su zama su hudu ya daina kula da kafan shi dinnan da yake kulawa saboda kullun yana cikin littattafai baya rabuwa da littafan bukhari dinnan an ba da labarin cewa za a kawo mishi abincin safe sai a tare da najiyar dare yana nan sai a dauki in aka kawo na rana sai a tarar da wannan na safe yana nan sai a dauki a kawo wani sai ya wuni ya kwana ya wuni ya kwana bai ci komai ba ba kuma azumi yake ba kawai ya manta ma baya jin yunwa ya manta cewa yana jin yunwa sai irin waɗannan mutanen dole a dinga ganin kamar aljanu ne ko Allah dan ganin kamar aljanu ne Allah ya gafarta musu qala wa zaka anni kuntu bi naysabur muqiman fa kana taridu ilayya min bukhara kutubun wa kunna qarabatun li yuqrina salamahunna fil kutubi bari ku ji wani abin mamaki yace ina nai sabu ina da wasu ƴan uwa mata da suke aiko mini da wasiku suna gaishe ni fakata fakuntu aktubu kitabar ila bukhara to wata ne sai zan rubuta musu amsa fa aradtu an uqri'ahunna salam sai ne niyan nima na musu wasiƙa na gaishe su na hada da wannan sakon na ce to amai musu da gaishe su fa zahabat alayya asamihinna sai na manta gaba ɗaya sunayensu hina katabtu kitabi da nazo na rubuta wasiƙa sai babu sunayensu saboda ba su ne shigulin din ba ba su ne damuwarsa ba ya kasa tuno sunayen yan uwan shi cousin din shi ne mata waɗanda kullum suka ga wani zai je mai sabon mata da zumunci su ce oh dan uwan mu garin nan sai su rubuta wasiƙa su ce a kai mushi a ce muna gaishe shi sai gari haƙƙin zumunci ya kamata ya mai musu da wannan ma'arufin da ya zo zai rubuta wasiƙan sai manta sunayensa gaba da saboda abin da ke cikin kashi kawai ne sunayen malamadi sunayen masu riwaya <laughs> shi ne wani ya zo wai zai gwada shi yana ta kawo maganganu har ya ce mashi sunayen sunayen masu riwaya ayyuba guda nawa ka sani mutumin ya ce ni na san guda tara kai guda nawa ka sani sai bukhari ya ce to zan iya kawo maka masu suna ayyuba masu riwaya kamar macen sittin masu riwaya a gari kaza kawai ya faɗa mai sunan garin sai ce masu riwaya a garin ku kawai mutum sittin wanda kowa sunan shi ayuba sai kuma mutum ya kada rigar shi tashi ya ce wannan ba zai iya ba zai iya mukabala da shi ba ko <laughs> Allahu akbar yace wa samitu Abbas al-Duri yaqulu ma ra'aytu ahadan yuhsinu talab al-hadith mithla Muhammad ibn Isma'ila kana la yad'u aslan wala far'an illa qala'ahu thumma qala lana la umin min kalamihi shay'an illa katabtumu yace ban taba ganin mutumin da ya kai shi kwarewa wajen iya tara hadisai ba baya barin wani littafi asali ne ko far'i sai ya karanta shi duka sai wannan malamin ya ce musu kar ku sake faɗi ta magana kuna gaban shi ba ku rubuta ba komai maganar shi ilimi ne ya ci gaba da cewa to sai ce bayani akan wato zai mana bayani akan tsananin hadda ta Bukhari da irin yadda Allah ya ya bashi basira yace samitu Muhammad ibn Isma'ila yaqulu katabtu an alf shaykhin wa akthar an kulli wahidin minhum asharatu alafin wa akthar na rubuta hadisai guda daga mutum dubu da dori daga kun kowane mutum na rubuta riwaya guda dubu goma ko fiye da haka ma indi hadithun illa azkuruhu azkuru isnadu yace babu wani hadisi kuma da ke wurina sai ya zama cewa ina iya tuno isnadin su gashi yace laqitu akthara min alf rajul ahli hijazi, wal iraq wal sham wa misr yace na gamu da mazaje fiye da dubu a ƙasar hijaz makka da madina kenan da iraki shine bagadaza da kufa da basra wa sham shine dimashku da halab da makamantansu yace wa misra da kuma misra a lokacin kamar fustat kenan da iskandariya da makamantansu Ya yace laqituhum karratin akwai wanda na gamu da shi fiye da su daya ahli shami wa misra wal jazira marrataini na je kasar sham na je kasar misra da jazatul furatiya sau biyu wa ahli basra arba'a marratin mutanen basra wani sau hudu wal hijazi sittata awamin na zauna ƙasar makka shekara shida wala uhsi kam da khantul kufata wa bagdada ma'a muhaddisi Ba zan iya kirga yawan shiga ta kufa da basra tare da malaman kasanmu ba irin su maki ibn ibrahim ya ibn yahya ibn shaqiqin mutaybatu dan sa'id ga sanan da yawa yadda lissafa su yace fama yace fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-ashya ban taba ganin wani a cikin su yana da sabani akan waɗannan abubuwa irin su inna ad-dina qawlun wa amal wa anna al-qur'ana kalamullah wannan kuma akida ce kenan ko gashi nan da ya ci gaba da kawo yake cewa وقال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان كان أبو عبد الله يختلف إلى مج... يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام بخاري ya kasance yana ɗan yaro kankani yana bin ma'ana zuwa kasar basara. fala yaktubu in aka je bai rubuta komai hatta ata ala zalika ayyamu aka yi kwanaki sai dai ya zauna kawai shiru su kuma suna ta rubutawa Fakuna na naqul sai muna ce mishi innaka takhtarifu ma'ana wala taktum kana zuwa tare da mu baka rubuta komai fa ma tasna'u me kake yi ne fa qala lana yawman ba'da 16 yawman kwana shashi da suna ta mishi wannan tambihin sai ya ce da su innakuma qad akthartuma alayya kun fada me ba wa alhatuma kun matsa mini fa arida alayya ma katabtuma muga abin da kuka rubuta fa akhrajna ilayhi ma kana indana sai muka fito da faza da ala alfi hadisi muka ga muna da hadisi guda wato 15000 faqaraha kullaha an zaharin qalbi ki to kuriki ku takaddun da kuka rubuta da kanku shi kuma kawai ya fara tilawar su akhbarakum fulanun qala akhbarakum fulanun duka daga hadisi dubu goma sha biyar. hatta balagana nuhkimu kutubana min hifzi haka waye gari ma sai mu dinga cewa me ma kace suna gyarawa daga hadda shi sun makala atarau atarauna anni akhtalifu hadaran da kuna ganin kaman yawan banza nake yi wa uzayyu ayyami ina bata lokaci na fa arabna annahu la yataqaddamu ahad suka ce tun lokacin suka gane wannan yaran babu yadda za a yi wani wuce shi a ilimi ba wanda zai wuce shi yace وسمعتهما يقولان كان أهل المعرفة من البصريين يعدون في يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه yace mutanen garin basara sun kasance suna bin shi a baya yana matashi yana ta karanta hadisi ana kwafewa yana tafiya har su galabaice shi har su lullube shi gaba daya wa yujlisu bi ba'd tariq har sai sun shi ya zauna a cikin hanya tun ana bin shi yana ba da karatu har a tare shi kamar da yara suke tare mai alewa su hana shi gaba su hana shi baya ko shikenan sai kawai sai samu ya zauna fa yastamiu alaihi ulufu sai su taru dubban mutane aksaruhum mimman yaktubu an mafi yawan su ɗaliban shi ne wa kana shabban lam yakhruj wajhahu yana yaro babu gemu ba duk ake wannan zama tun yana yaro kankani wato malam bukhari jama'a mamakin mamaki eh mamakin mamaki ne shi mamakin duniya kenan gashin ya kawo nan dogon kissa ta ainihin wato labarin cewa mutanen bagadaza su kuma da yazo farko sun raina shi shikenan da suka raina shi sai suka raba hadisai ma mutane aka ce to idan ya zo za a mai jarabawa hadisai ɗari aka bi birkita su aka bi birkita su da ya zo aka ba malamai guda goma kowa hadisi goma akhbarana fulanun qala akhbarana fulanun kaza kaza kaza kaza har zuwa ƙarshe me zaka ce game da wannan sai ce la arifu sai jahilai suka fara kiɗa ka tsawa za a ƙure shi su kuma malaman tun daga ruwan suka gane cewa ya sa abin da yake a ƙara kirgo sai da gama ɗari ɗin nan gaba ɗaya yana cewa la arifu la arifu sai aka ce to kai an ce mana babu malam hadisi ne kuma gashi hadisi ɗari baka san su ba to ya kenan ya ce ban san su a yadda kuka kawo su ba sai aka ce to kawo mana su yadda suke shine sai ya biya gyara musu gaba ɗaya cewa kai wani hadisin da ka kawo mai lamba ta ɗaya isnadin shi ne hadisin wani ɗin can mai lamba ta hudu wancan kuma shine isnadin kaza biya mai musu hadisan gaba ki ɗaya da suke al al-khatib bagdadi ya rubuta wannan a cikin tarihin sa da malam mai a ayan ibnu khillikan da sauran malamai duk da yake a cikin isnadin akwai wasu mazaje kamar yadda ibnu adiyin ya kawo a cikin littafin sa al akwai wasu mazaje waɗanda suke ba ambace su ba amma dai kissa ce mashhuriya wallahu ta'ala a'lam bi sihhatiha shikenan ya ci gaba da dai kawo mana waɗannan labarai ga sunan jama'a tiryan tiryan yace wa qala ahyad ibn abi ja'far wali bukhara qala muhammad ibn isma'il yawm rabbi rubba hadithan sami'tu bil basra katabtuhu bil sham wa rubba hadithan sami'tu bil sham katabtuhu bi basra فقلت له يا أبا عبد الله بكماله قال yace wani lokaci rubuta wani hadisi hadisin zan ji shi a basara ba zan rubuta shi ba sai na je sham na sham sai na je basara aka ce duka kawai sai ya shiru ma'ana baya son cika baki zai sai nuna musu cewa wai cika baki yake yana ba su labari ne kawai gashi nan ya ci gaba da kawo labarai jama'a waɗanda muna tsallake su ne sai ka koma ka karanta ka karanta ka ji su a dalla dalla a malamai da dama sun yaba Imam al-Bukhari sun yaba wa aikin shi sun yabe shi daga cikin su akwai malaman shi kamar su Muhammad ibn Salam gashi inda yace a qala Abu Ja'far Muhammad ibn Hatim sami'tu ba'da ashabi yaqulu kuntu inda Muhammad ibn Muhammad ibn Salam al-Bikali din can fadakhala alayhi Muhammad ibn Isma'ila falamma kharaja qala Muhammad ibn Salam kullama dakhala alayya hadha as-sabiy tahayyartu yace wala duk sanda yaran nan ya shigo sai in ji gaba daya rudan wa albasa alayya amrul hadisi wa ghairi sai in ga ya rikita mun al'amarin hadisi da sauran ilimi na gaba daya wala azalu khaifan ma lam yakhruj bana gushewa ina jin tsoro sai ya fita qala abu ja'far samitu aba umar sulaim ibnu ya yaqulu kuntu inda muhammad ibn salam al-bikandi fa qala law ji'ita qablu la ra'aita sabiyan yahfazu 70000 hadith da ka zo dazu da nuna maka wani yaro da ya da hadisi dubu saba'in kala fakharastu fi talabihi hatta laqitu ni kuma sai na fita ina neman yaron kala anta alladhi yaqulu inni ahfazu saba'ina alfa hadis da na je na ganshi in ji shi wannan abu umar na ce da bukhari kai ne aka ce wai kana cewa ka da hadisi dubu saba'in kala na'am wa da ke kwarai ko da ma fiye da haka wala aji'uka bi hadithin min as-sahabati wat-tabi'ina illa arraftuka da aksara. hum wa wafayatihim aktharihim wa wafatihim wa masakirahum yace kuma da hadisin da na kawo maka sai na gaya maka sahabin da tabi'in sunan shi cikakke da garin su da yaushe ya mutu da duk labarin shi ina da wannan labarin ba wai kan isnadin nan kawo maka da hadisin walastu arwi hadithan min hadisi sahabati wala tabi'ina illa wali min aslihi illa illa wali min dhalika aslun ahfaduhu hifdan an kitabillah wa sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma duk wani hadisin da zan kawo maka na riga na rike shi a kaina dan rike sunnar manzon Allah da addinin Allah subhanahu wataala gashi ƙara cewa inna aba abdullahi al-bukhari sara ila abi ishaqa as-sumari aidan ya tafi gun wani mutum mai suna abu ishaqa as-sumari aidan yana mai dawowa falan ma kharaja min indihi qala abu ishaqa sai ya ce man da an yanzura ila faqihin bi haqqihi wa sidqihi falyanzur ila muhammad ibn isma'ila wa ajlasahu ala hijiri? hijri ce duk wanda yake so ya ga malamin fiqhu na gaske to ya kalli wannan yaro wannan fa tun yana mata shi da dai ake ta wannan gwagwarmayar da shi wa qala abu ja'far samitu yahya ibnu ja'far yaqulu law qadartu an azida fi umri muhammad ibn isma'ila min umri la fa'altu fa inna mauti yakunu mauta rajulin wahidi wa mautuhu zahabul ilm wannan malami yake cewa da zan iya kwashi wani bangare a cikin shekaruna na ƙara a cikin na Bukhari irin da annabi Adam ya ma Nuhu ne ko Dawud da na sa Allah na ba Allah dama a dabi shekaru a ƙara wa Muhammad bin Ismail al-Bukhari yace dan ni in na mutu mutuwar mutum ɗaya ne kawai amma shi idan ya mutu tafiya ilimi dan mutuwan malamai ba ɗaya ce take da mutuwan gama garin mutane ba wa qala muhammad ibn yusufa kunna inda abi raza'in huwa wa qutayba ila an talaqi sakran fa qala hadha ahmad ibn hanbal wa ibn al-madini wa ibn rawiya qad saqahum allah ilayna yace an tambaya game da hukuncin sakin mutumin da ya saki mata yana cikin maye na giya sai ga Ahmad dan Hanbali da Aliyu dan Madini da Isa dan Rawiya sun zo sai aka ce alhamdulillah ga malamai sun za su ba mu amsa wa ashara ila Muhammad ibn Isma'ila wa kana yadhhabu Muhammad wa kana madhhabu Muhammad annahu idza kana maglub al-aqli hatta la yadhkuru ma yuhad ma yuhaddithu ma yuhdathu ma yuhdithu fi sakarihi annahu la yajuzu alayhi min amri shay yadda kisa take cikakkiya shine mazhabin da suke akai din sai suka kasa kare shi sun ce e sakin mutum wanda ke cikin maye idan mayen ya riga ya tafi da shi ya riga ya yi mankas bai san abin da yake ba to wannan ko ya yi saki duk abin da ya yanke da hukunci bai yanku ba amma idan yana cikin ragowar hayyacinsa to saki ya yi malaman nan nashi sai suka ba da wannan fatawa to amma sai suka rasa abin da za su goyi fatawa da aka yi nuni zuwa gare shi kawai sai dinga kwararo musu hadisi da fatoyin sahabbai da suke goyon fatawa su wasu suke da ita amma sun kasa tuno abin da ke goyon bayan ta shi kuma ɗalibi ne a wurin ba shine malamin ba da aka ce ko kana da ta cewa sai ta kwararo musu hadisai kawai wanda suke goyon bayan wannan fatawa ma'ana ya fushe su kunya kenan qal sai yake cewa jama'a muna ta tsallake ne ba dan tarjama ce mai matukar tsayi ba dan kankani ba ba. wanda da yake so sai je zauna ya karanta ta dalla dalla yace ga wani labari yace samitu muhammad ibn yusuf ya kulu lamma dakhaltu al-basra sirtu ila bundari da naje garin basra sai naje wurin bundar malami kenan fa kala li wannan malami bundar sai yace min aina anta daga ina kake kultu min khurasana yace daga khurasan kala min ayyiha daga wace khurasanan wani gari qultu Buhara, bukhara daga bukhara kala ta'rifu muhammad ibn isma'ila ko ka san wani mutum mai suna muhammad dan isma'il qultu ana min na ce to ai alga ta malami dan uwan shi ne ma fa kana ba'da zalika yarfa'uni fawqa nas ya ci albarkar makaranta ki na wannan ko ce daga nan sai zama ana ɗaukaka ni akan mutane na ina da mutunci sosai a gaban mutanen wata rana kuma shi da kanshi bukhari sai gogar garin sai jin kun wannan malamin gashi yake cewa samitu muhammad bin isma'il ya kulu lamma da khaltul basara sirtu ila majlis bundari falamma waqa'a basruhu alayya da naje majlisin bundar ya ganni qala min aina al-fata daga ina wannan matashin kultumin min ahli bukhara nace daga bukhara fa qala li sai ce kaifa tarakta aba abdullah ya kabaro malam bukhari fa amsaktu shi Bukhari ne bai san shi a fuska ba bai da poster sai ne shuru fa qalu lahu sai aka ce yarhamukallah huwa abu abdullahi ala ga ta malam ai shine bukharin wannan ai jin shi fi ganin shi ko Faƙama sai malam buddar ya mike wa akhadha bi yadi ya rike hannuna wa anakani ya rungume ni wa qala marhaban diman aftakhir bihi mundu sini madalla lale maraba da wannan malamin da muke alfahari da shi tuntuni din ba mu san shi ba wannan faddin malaman shi ne da ma suke bashi wannan shaida tukuna dan dama ana gane mutum malami ne tukuna da shaidan malaman shi ba da shaidar jahilai ba ko mabiya kawai ba irin ta yan siyasa bane da ma in dai ilimi ne ana so a gane mutum malami ne sai sai malaman shi sun yarda da shi ma'ana yanzu ko makaranta allo ce malamin ka na allo shine zai ba iyayenka labari cewa ka sauka sannan a da ka sauka ba kai ka je kana tutiya a cikin jahilai cewa ka iya ba ko sai malamin ka ya yadda tukunna cewa ka sauka tun da kenan ma amma yanzu kaga kowa shi kira da kanshi malami ko kuma jahilan gari wanda ya dan fi su yau su nada shi su zuga shi malam zake kenan ko kuma ya mai da kanshi kaura yace sai ni sai ni kaga wannan kaura kenan kaura ne kawai ke zuga kanshi Allah ya tsare mu da ƙarshen al'amari irin wannan da ya lalace وقال محمد حدثني صالح ابن يونس قال سئل عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي من حديث سالم عن حديث سالم بن أبي حفصة فقال كتبناه مع محمد ومحمد يقول سالم ضعيف فقيل له ما تقول أنت قال محمد أبصر الله أكبر الإمام الدارمي أكتم بيش الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أكتم بيش وانا حديث sai ce eto eh, wannan hadisin mun koyi shi tare da malam Muhammad dan Ismail al-Bukhari kuma Muhammad dan Ismail yana cewa wa na kaza na da rauni sai aka ce kai kuma me zaka ce yace ni kuma ai malam Bukhari ya gama ya fi ni ilimi yayi saboda tawali irin malaman da jama'a bai da hasada ya san ya fi shi kuma yadda ya fi shi ya san malamin ya fi shi kuma ya yadda baya ainihin wato jayayya to bari mu takaita saboda lokaci da ya kure a cewa bayan da bukhari ya gama wannan ya wace-ya wacen ilimi da karantarwa da sauransu sai ya dawo garinsu ya dawo ya zauna a garinsu da niyyar ya karantar da ilimi ya fara karantarwa sai zama dama can ya gamu da ainihin wato fitina ta khalqul qur'an nan a garin Naisabur a wajen Muhammad ibnu Yahya az-Zuhri mun tattake wannan a baya wannan matsala ce ta biyo shi har garinsu da sarkin lokacin ya nemi cewa wai sai ya zo ya karantar da 'ya'yan shi da iyalan shi a gida yace shi ba zai zo ba yace amma in ka ce in daina karantarwa zan daina sai dai ba zan zo majalisin ka in zo in karanta ba ya saba wa karama ilimi shi ne ta sarkin ya fushi sai ya ce to a nemo mushi laifin da za a tuhumi bukhari da shi sai aka lalaba aka ce ai na yana da wata matsala guda ɗaya, ai yana da awan khalqul qur'an alhalin ba aqidarsa bace ba fatawarsa bace ba manhajinsa ne suka mishi sharri da wannan suka kore shi suka ce baggar ya nemi mutanen wani gari makwabtansu firabra su ba shi masauki suka samu sabani wasu suka ce ya zo wasu suka ce ba zai zo ba wallahi sai ya zo wallahi in ya zo za a yi yaki kaza kaza kaza kaza kaza sai ya haƙura ya ki tafiya wannan garin daga baya wasu ƴan uwan mahaifiyarsa suka gayyace shi zuwa garin su mahaifiyar wanda kusa ne shi ma da wannan garin sai ya koma ya hada kayan shi ya bar musu garin garin nasu ya koma wancan garin ya zauna a nan ya zauna ba da jimawa ba ya kamu da rashin lafiya na ajali dama yana ta addu'a yana cewa Allah idan rayuwar nan alheri ce Allah ka raya ni idan kuma mutuwa ce alheri ya Allah ka kashe ni ya gaji da fitina da bala'in makiya da mahasada dama duk wanda Allah ya mishi wani ɗaukar dole kuma Allah ya jarabce shi da mahasada ka'idar rayuwa ce wannan da Allah ya sanya cikin sunan dinsa shine fa aka ce wata rana ya fito zai ma sake canza gari ne zai matsa gaba sai yana fitowa sai ya ce ku riƙe yana jin kamar jirya ko makamancin haka kafin ya hau abin hawarsa suka riƙe shi sai ya koma ya zauna a gefen hanya nan ya kalmar shahada Allah ya ɗauki rayuwarsa suka mashi da na'iza suka rufe shi a wannan garin sai kuma daga ko'ina nahiyar wannan ƙasa aka yi ta zuwa ziyara kabarinsa ibn hajar ya ba da labari da isnadoji tabbatattu cewa kabarin ya wayi gari ya zama kamar wata sabuwar duniya ko kasuwar duniya da ake zuwa ci sai da mutanen garin suka zo suka dabara aka kewaye makabartar da kaya irin wanda ta hana kowa zuwa gun kabarin sannan aka sa masu gadi suka tsare in ba da haka ba za a yi ta samun matsaloli ne ana turereniya ana taka juna sannan kuma ana jin wani ƙanshi na fitowa kullum daga kabar ga ni'imar ciyawa ko da a cikin rani da sauransu haka Allah ya mishi cikawa malam bukhari kenan Allah ubangiji ya gafarta mishi al-imam bukhari yayi tafai jama'a da dama waɗanda mun ambato su a bayan su daga ciki akwai tafai waɗanda suke sun shafi ilmomin hadisi wasu kuma sun shafi fiqh kamar littafi babban littafin shi da aka fi sani shine al bukhari kamar yadda al-Sheikh Al-Albani yake cewa ya ishi imamul bukhari al ta fuskar da za a ce ma baya bukatan sai wani yi mushi taskiya, a ce Allah ya mushi falala littafin shi an yarda da shi a cikin duniyar nan gaba daya tsakanin masoya da makiya sun yarda da littafin a matsayin shi ne littafi mafi inganci bayan al a cikin musulunci ahlus sunna ne ƴan shi'a ne ƴan ɗariƙu ne na sufaye ko yan bid'a ne daga cikin mu'tazila kusan kowa zaka ga yana tutiyar kafa hujja da littafin a matsayin mafi inganci a cikin tafan addinin musulunci sai bukhari kenan littafinsa sannan akwai littafin at-tarikhul kabir wannan da aka faɗa akwai al-awsat akwai as-saghir sannan akwai ad-du'afa na shi bukhari din kankani sannan akwai littafin khalqu af'alil ibad akwai littafin juz'ul qira'ati khalfa al-imam akwai littafin juz'u yarfa'u ilayhi fi salat bayan wannan akwai mu'jamu sahaba wanda yana daga cikin da ba a gansu ba zuwa ga yanzu akwai kuma tafsir akwai kitabu tafsir nashi wanda an ce riwayoyi ne na tafsiri sama da riwaya dubu biyar na hadisan tafsiri da da fatoyin sahabbai na fassara ayoyi da makamantansu wannan shi ma har yanzu ba a ganshi ba sannan akwai musnad wanda shi ma har yanzu ba a ganshi ba sannan akwai kuma wasu dafai ƙanana ƙanana daban-daban in ka kuma mutawwalat na tarjama kaman wannan littafin ko wanda muka ambata za ga bayanai akan haka kala daban-daban babu shakka al-Imam al-Bukhari kamar da muka ambata kuma muka maimaita wani malami ne daya wanda baka taba ganin irin sa ba ko a labari sai dai ka ji labari amma malami ne wanda yake ajiyar Allah ne ayar Allah ne game da ilimi da tsoron Allah da taka tsantsan da falala da gaskiya da ainihin kuma yi ma addinin Allah hidima Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta Allah ya mishi rahama da kisar malaman musulunci ya ishe shi falala wannan tafi na sahih bukhari da ko ina a duniya ana karanta ana karanta shi ana mutunta shi a matsayin littafi mafi inganci a cikin tafan addinin musulunci wannan ba tarzama ce ta bukhari ba wannan kawai tsakure ne ba kamar yadda na faɗa ran nan in za a yi tarjuma bukhari ta yi za a iya yin kasusuwa ɗin nan guda sittin ai ta karantawa ya kai ai kasar ta to amma wannan ba tarzama ba ce galibi yadda muke yi kawai iya abin da shi azhabi ya ambata sai mu dan ƙara kalma ɗaya biyu uku amma imam al-bukhari sai da ba za shi dalla dalla ba to muna ganin akwai kusuri a cikin al'amarin idan ba a dan faɗaɗa bayani din nan kasar ɗaya ko sama da haka ba ina ganin zamu saurara anan ko mu hakura da iya wannan ba wai dan an gama ba amma Allah zai ba mu wani dama a wani lokaci insha Allah wanda zamu shi tarzama. wata fi haka ainihin wato wasu wasa'awa sannan ina ƙara jan hankalin kaina da ƴan uwa ɗalibai cewa su koma su karanta wanda ya san shi ɗalibi ne mai bincike ko malami mai nazari in ya san bai karanta ba ya koma ya karanta in kuma ya karanta yana iya sake komawa ya ƙara karantawa ya samu ƙarin fa'idoji da ƙarin ainihin wato abubuwan da za su taimake shi a cikin fahimtar wasu al'amura na rayuwa ko addini za mu saurara nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك